أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رانا وتيوم muna cikin bayani akan ta'arudi na nuduqani bayani akan ta'arudi muka cimma abin da ya kamata a ce an ƙara bayani akai ne ko kuma an rubuta bayani to kamar yadda aka alkawari shine ne lalle hakika ya kamata a dan rubuto ne abu kaɗan na daga ciki da yake matsalolin an san su guda hudu ne amma dai matsala wadda ta ba mu iskali rana ta yau ita ce ta inda kasance gudansu ya kasance amuna min wajahin hasan min wajhi kuma kowane satto hakan ga kuma ga hasan yi kabra to shine aka ce idan suka samu irin wannan kabra din ya za a yi to shine aka rubuta takaitaccen bayani game da haka bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karimi bayanu ta'arudi bayani akan kabra bayan tsakanin har sai guda biyu in sun kai kabra idza ta'arada nudukani idan sai biyu suka yi kabra fala ya yahlu bashi wahinta imma an yakuna amaini ko kowane su shi kasance amunna aw hasani ko kuma kowane su shi kasance hasunna aw ahduhuma ko gudan su aman min wajahin aman aw ahduhuma aman ko gudan su kasance amunna wal ahru hasan shi kuma guda shi kasance keɓantacce na aw kullu wahidin ko kuma kowane ɗaya min huma daga cikin su amman min wajahin wa hasan min wajahin wa maqasuduna manuhammu bayanu hadal asiri bayanin wannan na ƙarshe misaluhu abinda an misali ne hadisu abi dawud hadisi na abu dawud wa gairihi da wani ne idza balagal ma'u qullataini mazo Allah shi na cewa idza balagal ma'u idan ruwa su kai qullataini daidai a kiro biyu ko ko daidai 40 galunan biyu fa innahu la yunjisu hakika wannan ruwan ba zai zama najasa ba ma hadith ibn majah da hadisi na ibn majah shi kuma manzo Allah shi na cewa alma'u la yunajjisuhu shay'un alma'u ruwa la yunajjisuhu shay'un babu abin da ka bata su su zama najasa ba abin da ke najatar da ruwa kenan illa ma galaba alarihi sai abin da rinjaye akan kamshi ne mihi ko ɗanɗano ne wa launihi ko launi ne to in mun kadi ba fal na farko wa huwa idza balagal ma'u qullataini khasun kullata ni ya keɓanta da ni sai in ya kai ni ashe in bai kai ba fa ashe kenan min su ko idza balaga kullata ni qullataini khasun kullata ni fa innahu la yunjisu amun shi kuma ya ga mai firmuta gairi wa gairi ashe kenan kaga in ka diba wannan in ma an yakuna aman min wajahin wa hasan min wajahin kaga in ka diba hasu min wajahin in mun ka diba watan idza balagal ma'u qullataini hasunna fa inda fulana jis amunna ko ashe kenan kariya zama amu min wajahin wa hasun min wajahin to don haka can wajen hasun bi qullataini aka sa aka sa alama idza balagal ma'u qullataini shi kuma aka sami shi alama ko ashe kenan kaga da idza balagal ma'u qullataini an ka ja layi kasa hasun bi qullataini kaga wannan kenan idza balaga ma hasun na an gane haka ko inna hu la najis to shi kuma fa hu la najis ya kamata mu ja layi nan kasa gare shi shi kuma fa hu la yanjisu amunna don haka ce amun fil mutagayyir wa ghairihi amun ya ga mai fil mutagayyir ga wanda canza wa ghairihi da wanda bai canza ba ko fa hu la najis ashe kenan tagayyara amla in dai kai kulla tsami ashe ana jin umumi cikin wannan to wasani shi kuma na biyu wa huwa alma'u la yunajjisuhu shay'un alma'u la yunajjisuhu shay'un amun fil qullatayn wa ma dunahuma ko alma'u la yunajjisuhu shay'un sawa'an kana qullatayn aw ma dunal qullatayn ko alma'u la yunajjisuhu shay'un mun ji umumi ko illa ma galaba alarihi rihihi wa da'amihi wa launihi khasun bil mutaghayyiri an gane haka ko ashe kenan kaga in mun kadiba illa ma galaba alarihi rihihi wa da'amihi wa launihi khasunna الماء لا ينجسه شيء آمنا الماء لا ينجسه shay'un amunni an gane haka ko to shi na aka ce fa hussa sai aka keɓance umumul awwali game na farko mi a game na farko fa inna hula na jisu ko sai an ka a aka keɓance umumul awwali game na farko bai fito sani da hasun wanda ya kasance shine na biyu illa ma galaba alarihi wa damihi wa launihi hasunna to yanzu in ka ce kenan alma'u la yunjisu innahu la jisu sai ka ce illa ma galaba ala rihi wa damihi wa launihi dan fa innahu la yunjisu amunna ko ashe kenan kaga fa fus umumul awwali shine fa innahu la jisu ko bi khusus sani illa ma galaba ala rihihi wa damihi wa launihi to fussa shi ko sai an ka keɓance umumar sani gamewan wannan biyu mi ashi alma'u la su shay'un ko shi ko bi hususul awwali shi ko da ifasi na farko shi ko mi ifasi wanda aka ji cikin na farko idza balagal ma'u qullataini ko ashe kenan idza balagal ma'u qullataini sai su haka qullataini ko ashe kenan kaga nanan ga alma'u la su shay'un alma'u la yanjisu shay'un ruwa babu abin da ka canza su an gane haka to ashe kenan an ka ci la yanjisu shay'un qullat ni wa ma dunaha wa ma fawqaha ko to amma sai aka kebance watan ainihin a umumat ani bi hususul awwali bi hususul awwali to in mun ka ce kenan alma'u la yanjisu shay'un ko sai koma mi idan ba daga kullataini fama dunaha ko idan ba daga kullataini to in ya kai kullataini ko to ashe abin da ba su kullataini ba fa bil aula bi tanjisi ko alma ula yana jisu hu shay'un babu abin da ka canza shi sai ka ce kenan idan ba daga kullataini in ya kai kullataini to ashe kenan fama dunar kullataini aula bi tagayuri don haka suka cewa ruwa watan kaɗan nan najasa ta canza ta canza kaɗan nan babu illan yoga ko da bai canza ba an gane haka ko to ashe kenan kaga a in ka diba kana yaukan ka hukunci wannan matsala an gane ko don haka aka hidda amun daban aka hidda hasun daban ko wani ga amun nan min wajahin hasun min wajahin idza balagal ma'u qullataini kaga mahsusun bi qullataini fa innahu la yunajjisu amun fil gairi wa ghairi alma'u la yanjisuhu shay'un amun ko illa ma galaba alarihi wa da'amihi wa launihi shi kuma wata hasun to ashe kenan kaga shine yace wa in kana aduhuma aman min wajhin wa hasan min wajhin fa yuhassasu umumu kulli wahidin wa ah, yuhassasu umumu kulli wahidin minhuma bi hususi sani shi kenan shi a wannan bayani da aka yi na an warware ta'arudi babu kamar kenan da haka hmm. kuma akwai inda bai bai walwa ana samun ta'arudin kuma shi kira walwa sai an koma ga wata hujja ta daban hmm. mutai ko mu hada ijma'i ko kuma diba to ha ko